assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu eh dangance da kiraye-kiraye da muke yi a social media ina so a bani dama in miƙa saƙona zuwa ga shugaban ƙasarmu na niger a kan mutanenmu na ƙasashen waje musamman libya akwai samarinmu da dama wanda ba hawa ba sabkawa da ake kama ana zuwa ana rufe su muna kira da gwamnati da allah ta sa muna hannu a saki mutanenmu ko kuma a wasu lasu gida saboda yadda mutanenmu suke cikin wani hali a gidan kaso na babu gaira babu dalili muna kiraye-kiraye da babban murya akan gwamnatinmu ta ji halin da muke ciki da irin asibitocin da suke ƙasar nan da gawakinmu na gidan gawa wanda suke ajiye ba a yi suturansu ba don allah da annabi na kira da gwamnati ta sa hannu da allah ta turo wakilai na gari wanda za su kama sa hannu a taimaki 'yan uwanmu da suke rufe da wanda allah ya wa wa'adi a suturce su muna tare da wannan kalubalen a cikin wannan ƙasa ta libya da muke cikinta don allah a tura saƙonmu ga gwamnatin ƙasarmu ta nijar don allah a dawa mana a taimaka mana musamman ma 'yan uwanmu da suke rufe da wanda suka mutu gaskiya ni dukkan saƙon da nake turawa e, abin da ni na gani ne da idona ba saƙo ba ne ba kuma ba labari ba ne aka bani abin da na gani ne da idona 'yan uwanmu 'yan nijar da 'yan afirka suna rihe a e, gidan kaso babu gairi babu dalili kuma wanda suka mutu gidan ajiya na gawa lokacin da muka kai wani dan uwanmu gaskiya na ga tashin hankalin da ban taba ganin irin shi ba ina roƙon da gwamnati don allah ta turo wakilai wanda suke nagari ne za su yi aikin su yanda ya kamata da allah a raka suturce yan uwanmu yanda addinin musulunci ya tana da mu kuma wanda suke rihe a taimake su don allah a taimaka mu a hudda wanda suke rihe ko a yi eh, eh, rufulan su gida ko kuma a huddo su a yi belinsu tunda ba wani laihi suka aikata ba kawai dai haraka ce ta ba ƙasar ku ba abubuwa dai gashi nan dai sai dai mu ce alhamdulillahi ko mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah gwamnatin ƙasar mu a taimaka mu a taimaka mu muna tura sako da babban murya muna sa sunan gwamnatin ƙasarmu mu a ciki eh gwamnati ta raka lura da wani abu yadda muke barin kasashenmu kasar mu Nijar muna zuwa neman kuɗi wasu kasashe muna yin haka ne ba don wani abu ba ba don kar mu tsaya a cikin ƙasa mu zama ɓata gari ko mu ce ɓata ƙasa ko mu zama kidnappers boko haram da sauran ta'addanci da ake a sauran ƙasashe shi yasa muke huta ƙasashen duniya yadda za mu nemi na kanmu don mu dogara da gwamnati sai ta yi mu kaza ta yi mu kaza ba inda za mu tsaya yadda samarin ƙasar Nijar suke a nan ƙasar Libya da sauran ƙasashe wallahi inda a gida ake ba yadda za a yi Nijar ta zamana lahiya tunda matasa su ne ƙasashen bayan eh, ƙasa su ne eh, umar a ba isa zaman lafiyar ƙasa in aka ce matasa ba su da aikin yi kuma ba su da wata mafita to akwai ƙalubale cike da ƙasashenmu gaskiya amma alhamdulillah. yanda muke hutawa kasashen duniya muna gwagwarmaya da neman na kai to gwamnati ya kamata ta jinjina mana kuma mun yi magana gwamnati ta rika sauraron mu na gode daga naku samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya a nan turfu ƙasa ta nijar ikon allah wannan ƙasa da ta koro sojojin faransa wallahi ta yi ƙoƙari Muna fata Allah ya sa ƙasar mu Nijar ta yi koyi da irin wannan lamuran nata. Dan ka a lokacin sa'an nan in ka auni Nijar lokacin da ƙasar mu tana zanne lahiya babu wannan ƙasashen na turawa cikinta ƙasar mu ta zama lafiya. Tun da ƙasar mu ta shigo cikin wannan aka ba Faransa wuri, aka ba Jamus wuri, aka ba Murtani wuri-wuri kai ƙasashe dai da yawa na turawa nan aka ba su wuri-wuri. Kuma ka ribi arzikin ƙasashenmu duka inda waɗannan turawan suka kame, inda aka ce an ba su sarari su zo su aza sararinsu. Ka ribi cikin arzikin ƙasar Nijar ne. Nan ne arzikin na Nijar hike Nan ne suke biya suna ɗauke zinariya suna ɗauke azurfa suna ɗauka inariyan kin ƙasarmu. Yau talakan Nijar bai san ba akwai arziki cikin Nijar. Talakan Nijar fatan mu Allah subhanahu shi mana ruwan shuka ya bamu damana mai albarka mu samu abincin mutane da abincin dabbobi mai ɗimbin yawa yau mu babban jin daɗin mu kenan cikin ƙasar Nijar amma zancen dai a ce yau talaka na Nijar hisan da cewa Nijar tana cikin wani abu na jin daɗi kai Mamadu ne ya ɗauko da wannan al'amari kuma maƙiya ƙasashen na afirka suka haɗa kai da su da wasu makiran mutane namu suka haɗa kai aka zo aka matsaho jaku kowane ne kai kasan tanjiya ya kwato ma nijar incin ta nijar ya kwato ma nijar talaka incin shi talaka hisan ana mulki na kirki sai lokacin mulkin tanja mamadu allah ya ji kan tanja kuma allah ya mai gafara allah ya sa ya futa muna roƙo wannan shugaba na mai adalci bazan muhammad ubangiji allah ya ba shi ƙarfin gwiwar da zai kulawa da ainihin talakan ƙasar nijar talaka yau shine abin tausayi babu abin tausayi cikin nijar sai talaka bai ci da daɗi ba bai sha da daɗi ba kawai dai ga shi nan dai suna a ce nijar inda muka ma allah godiya muke ma allah subhanahu godiya malaman ƙasarmu nijar da ƙasashen musulmi baki ɗaya mu yi ta addu'a Allah subhanahu ya kawo mana kwanciyar hankali cikin kasashen mu wannan tashe tashen hankula da suke abkuwa cikin kasashen mu Allah ka mana maganin su Allah ya tsare mana sojojin mu ya kare mana sojojin mu ya ɗaukaka mana su ubangiji Allah ya tsare su da tsariya kuma ya kare da kariyarsa kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake jihar Maradi jamhuriyar Nijar garin Kasa